أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الشاطبي رحمه الله وقد ألفت في الآية كتب وإنني لما ألف الفضل بن شاذان مستقري روى عن أبي والذماري وعاصم مع ابن يسار ما احتبوه على يسري ومال بن عيسى ساقه في كتابه وعنه روى الكوفي وفي الكل أكتبري ولكنني لم أت إلا مظاهرا بجمع ابن عمار وجمع أبي أمري عسى جمعه في الله يصفو ونفعه يعم برحماه فيشفي من الضر على الله فيه عمدتي وتوكلي ومن ذنبياتي وهو حكيم yau ana dan ja sai ka tsaya kuskure ne a gurin karatu بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال وقد ألفت في الآي كتب أن يربطوا أكان آيوي معنا أكان بيانا عدد آيات القرآن كتب لتتقيد داما wa innani lima allafa al-fadl bin shazana mustaqri sai dai ni zan biki diddigi shine mustaqri zan biki diddigi ga abinda al-fadl bin shazana ya rubuta aka da nan malam ya nuna cewa dogaransa shine ga abinda al-fadl bin shazan bin isa razi ya rubuta game da adul aitu akan shi zai dubara shi yasa bai kawo al'adun adul shamsi ba fi adadin himsi fadil bin shazan bai kawo su ba da bai kawo su ba kwata-kwata iyaka adadin da ya kawo da adadin maki da adadin madadin awwal madadin tsani adadin adadin kufi adadin shani guda shida na su ibn shazan ya kawo kuma akan su shani bai takaita yace rawa an ubayyin wazimari wa asimin ma abin da yasarin mahtabahu ala yusuf rawa da birin fa'id din haka yana komawa ga shi fadl bin shazan daga fadl bin shazan an ubayyin ya rawaito an ubayyin shine al'adad al-makki ya rawaito adad al-makki an ubayy bin ka والزماري يا رويت عدد الشامي أن يحيى بن الحارث الزماري وعاسم هكذا ta haka abdul basri shine ma rawahu abul malik bin shazan an asim al-jahdari da aba ibn yasar mahtabawhu ala yusr abinda suka karbo kyautar suka karbo istiba shine karban kyauta don haka ya rawaito kyautar da waɗannan malamai suka karbo yana nufin ya rawaito ilimin da suka rawaito suka kalto ala yusrin a bisa sauki ma da ya rawaito abin da suka rawaito a sauƙaƙe Eh, wa malibin isa saƙahu fi kitabihi nan zai kawo eh, ya kawo shi fadil bin shazan din ya rawaito abin da ibn isa ya rawaito duka saƙahu fi kitabi shi fadil bin shazan din ya gargado abin da ibn isa shine sulaim bin isa ne adadal kufi adadal kufi ne wanda ka rawaito an sulaimun Alhamza hamza wa Sufiyan. to da haka ya rawaito abin da sulaimun ya rawaito duka malibin isa abin da ibn isa yake da shi sakahu fi kitabe shi fadil min shazan din ya shi ma ya gargado ya kawo shi a cikin littafin wa anhu rawal kufina wannan libin isa shine sulaim bin isa eh shine sulaim bin isa shi ne ya rawaito an hamza kuma shi rawaito adadin kufi an hamza da sufiya ya ce wa malubin isa saƙa hudu da shi fadil bin shazani ya kawo a littafinsa wa an hurawar kofi an hudu biri ya udu ila shi isa bin sulaim ibn isa sulaim bin isa an hurawar kofi da gare shi aka rawaito kufawa suka rawaito adadinsu na kofi yuna adadin kofi shi ne adadin aka rawaito daga sulaim an hamza wa sufiyan wa wafil kulli astabri ala ce kowanne zan barrantar da kaina shi ne astabri abin da ke da zai barrantar da kansa zai kan gangame ya kawo maka komai ta inda ba za ka ce da shi ya sa baka kawo wannan ba da kuma ya shi fadil bin shazan ya kawo to shi yasa ya ce ba kul abri'u ay barri'u nafsi zan barrantar da kaina zan yi isti'abi zan gangame da abin da suka rawaito walakin na ni lam asri illa mubaharan amma ba ban tafiya ban motsawa face tare da karfafawa da taimako shine mubahara wa zahara ismul maf'ul mubahara yuzahiru shine taimako za ka zan tafi ne ga littafin fadl bin shazan bisa ga taimakon waɗannan littattafai walakin na nilam asiri illa mubaharan bijam'i bijam ibn ammarin wa jam'i abi amri da jam'in ibn ammar shine abul abbas al abul abbas ibn ammar to da haka zai dogara ga jami'in abu abbasul mahadawi da kuma jami'a abi amrin dani an gane zai dogara ga jami'a abi amrin dani da kuma jami'a abi amar amma fa abin da fadil bin shazan ya rawaito kawai zai kawo shi abu amrin dani ya kawo har da adadul himsi to amma shi bai tabo adadul himsi wata da fadil bin shazan bai kawo shi don haka zai rawaito kawai abin da fajil bin shazan ya kawo ga wanda shi ma abu amur duk abin da abu amur ya rawaito in dai na daga fadil bin shazan ne to shi ma zai shiga cikin littafin ya sa ce walakin na ni lam tafiya ban tafiya illa haran face wanda yake da karkashin taimakon jam'i bin ammarin wa jam'i abi abu asa jam'uhu fillahi yasfu asa bi ma'ana la'alla amma anan yana nufin du'a ina fatan jam'u wannan tari da zan yi na abi da fillahi ya zama to domin Allah yasfu ya safata ya zama ya tatu ya kubuta daga gurɓacewa ya zama khalisan lillahi shine asa jam'uhu fillahi yasfu wa naf'uhu kuma asa naf'uhu kaga naf'uhu ma'atufun ne ala jam'uhu asa jam'uhu fillahi yasfu wa asa naf'uhu ya ummu da fatan kuma fa'ida da amfanin littafin ya umu da gangame an gane ko bi ruhmahu ay bi rahmatihi ruhma bi ma'ana rahma dan haka yana roƙon da rahama fata amfanin littafin nan ya gangame da rahamar Allah kuma yana fatan wannan tari ya zama da tari ne tsabtatacce mai ikhlasi domin Allah ya ce wajen uya umu bi ruhmahu fa yashfi min ad sai ya warkar daga cutarwa alallahi fihi umdati wa tawakkuli umda shi ne ginshiki tawakkul ne dogaro da aka ginshiki na da dogaro na da tawakkali na duka alallahi cikin wannan aiki ban dogara ga komai ban dogara ga ilimi na ba ban dogara ga wayo na ba ban dogara ga dabara ta ba da hikima ta a'a na dogara ne kawai alallahi fihi shi wa tawakkuli min hu qiyasi kuma da bilishin ke neman agaji gane ku rasa ne agaji haka Allah shi ne mai agaza mun da gare shi nake neman agaji min hu ya fi wa huwa hasbi madaddahar kuma shine maishi na shi ya isar mun komai madaddahar da duk wani lokaci ba da wani maishi sai Allah to mu je shin fada sai ba mu na gaba shine babu ilmin fawasil babun fi ilmin fawasil wal istilahat fil asma'i wa ghayriha hmm. وليست رؤوس الآي خافية على ذكي بها يهتم في غالب الأمر وما هن إلا في طوال وفي الصور القصر القصار على قدر قصار على قدر وفي الصور القصر القصار على قدر وكل توال في الجميع قياسه بآخر حرف أو بما قبله فدري وجاء بحرف المد الأكثر منهما ولا فرق, بي ولا فرق بين الياء والواو في الصبر وها أنا بالتمثيل أخي زمامه وها أنا بالتمثيل أخي زمامه لعلك تمحوها ذلولا بلا وعي كما العالمين الدين بعد الرحيم نستعين عظيم يؤمنون بلا كدر يؤمنون بلا كدر يؤمنون بلا كدر يؤمنون بلا كدر تجاوى الضحى ترضى فآوى وما ولد كبد والبلد يولد مع الصمد البذل نعم شكرا وعلى يتشي باب في علم الفواصل وانا مبابين لدي مكا تعريفي علم ذا شكشين علم الفواصل abinda suke nufi da fawasil jam'u fasila fasila ita ce alkalimatul akhira min al-aya ita ce fasila an gane ko to sai istilahat da kuma istilahat fil asma'i sunaye zai kama ga istilahin da zai amfani da shi da mene istilahin sa an ta kaza mai ake nufi mai suke nufi da mushakala mai suke nufi da musawa mai suke nufi da wannan da kuma abubuwan da zai kawo istilahat da zai kaga na rumuz yana cikin wannan babi gairiha da wasansu yace wa laysat ru'usul ayi khafiyatan ala zakiyin biha ya tammu fi galibin amr ru'usul ayi sune fawasil da ka ko a ce fasila ko a ce ra'su aya jam'in su shine fawasil ko ru'usul ayi sune al-kalimatul akhira min al-aya yace to ru'usul ayi laysat kafiyatan ba boyayya bace ala zakiyin ga duk wanda yake zakiyi ne mai kwazo mai sa hankali to ru'usul ayi ba sa buya gare shi inda za a dasa aya yana gano inda za a dasa aya shine ru'usul ayi bihaya tammu wanda yake ya tammu biha biha muta'alliqun ne biha tammu zakiyun ya tammu biha zaki wanda yake mutu gashi da zakai kuma gashi ya ba da muhimmanci ya mai da hankali ga neman sanin wannan ilimi to yace Allah a ƙarshen aya bai wahalar da shi fi galibin amur cikin al'amari mafi gaba mafi yawa kuma hunna ka tuni ayoyi ba wani abu ba ne face illa fi diwali diwalu ha face ayoyi masu tsawo a isko a surori masu tsawo kar a isko aya gajera a sura mai tsawo kar a isko aya mai tsawo a sura gajera shine ma hunna illa fi diwali diwaluha wa fi suwaril qusra al qisar wa fi suwaril qusra a surori kanana su kuma sune suwaril qusra an gane ko su kuma al kisaru, a samu ayoyin sa gajeru ba a samun aya doguwa a sura gajera an gane ala kadari kowace a gwargwadon da gwargwadon tsawon aya gwargwadon irin a gwargwadon tsawon sura gwargwadon irin ayoyin da za a samu a cikin gwargwadon gajarta sura gwargwadon irin gajijerun ayoyin da za a samu a cikin ta har ya kai aka samu aya da tafi kowace aya tsawo ka zo ne a cikin sura da tafi kowace sura tsawo to shine ma'anar alaƙa mhm. wa kullu tawalin fil jami'i qiyasuhu kullu tawalin bibiya shine tawalin inda za ka gano kasar kan ayoyi shine ka dinga lura da abubuwan da suka ma karshe fil jami ya hu da akhiri harfin amma ko qadal ya san yanda ake gano ayoyi shine akhiri harfin harfin karshe wanda suna tafiya daidai a harafin karshe kamar karaba ta saatu da shakkal kamar qamar wa in yaro ayatan yuridu ya kulo sihirin mustamir kazzabu wa a ahwa'ahum makullu amrin mustaqir walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muddajar an shine bi akhir ayat an gane ko wa kullu tawalin fil jami'i qiyasuhu bi akhir harfin aw bima qablahu fadri ko ko da abin da yake qablahu galibi idan zaman to harful mad to ana itibaran sa ma qablahu an gane kama alif lam mim zalika kitabul arif wa fihi hudan lil muttaqin Abinda mai nuna bijabi ya kuma na suna su ma da zafi na hamiyon su kowon gane suna tafiya da wannan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alike wa muddin ka ganin ba bai asali harfin ba saboda alhamdulillahi rabbil alamin dunu arrahmanir rahim bimu an gane ko to amma abin da ya hada su saboda in harfin ba ne da itibari shine bi ma qabla harfin ba ko la'akari da cewa harfin karshe ma qabla harfin madd in yazo to shi kenan an gane ko eh, in harful mad ne to bima qabla harfil akhir to wannan shine da aka sami kiyasin fasilas eh, yasin mushakkalar ayat bima qabl al akhir yace wa kullu qiyasin eh, fil jami'i wa kullu tawalin fil jami'i qiyasuhu bi akhir harfin harfin karshe irin suratul qamar aw bima qablahu ko da harfin da yake qabl al akhir shine idan ya zama harful mad ne galiba fajr ka sani yace wa jaa bil harf al madd akthar minhuma la farq bain al ya'i wal wawi bis sabri wa jaa bil harf al ya zo da harf al madd akthar minhuma mafi yawan zuwan harf al akhir kuma qabla al akhir da harf al madd ya zo an gane ko ko ya zo harf al akhir harf al madd kuma wadduha wallahi idza saja ma wanda aka rabu qala الحرف المدني طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى كاكر كرشي الحرف المدني هكذا نقوم قبل الأخير شيما شي في يوم an gane alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaga shi ma harful mad da haka kenan ana samun harful mad zo a ƙarshe ya zama kiyasin sa karshe irin su wadduha wallahi idza saja wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma an anil hawa kaga harful madda a karshe ko ko yazo qabla al akhir shine irin su alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ولذلك وجاء بالحرف المد أكثر منهما في يدا ودنشان وندا بحرف المد با ثم سنة زوا كرشي كمان مكاكاو إذا اقتربت الساعة وانشق الأمر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا شيء ما يدا زوا gane ko hakanan shi ma yana zuwa da harafin da yake kabla harfin akhir ya zama ba harfin madda ba an gane kamar irin su eh, allazi na kafar wasan ruwa an sabi da layi a kalla a malahun wadina amanu amanu bi ma ba allazi na amanu wa amilu sa'i da amanu bi ma na zila ala muhammadin wa wal haƙu da rabin kuka an hun sayi aiki wa ba lahum a ga wannan ya zo bi ma al ha'un da kuma mim saboda nan gaba ana iya zuwa a samu nan ta canza a samu ta canza ha'un zai zai waɗannan amma dai muhallin shari'a abin da ke so nuna maka anan shine cewa ana la'akari da mashakalar ayoyi su daidai ko dai da harfin mad ko ba da harfin mad ba sannan kowanne a cikinsu in harfin mad ne yana zuwa a ƙarshe yana zuwa a ƙabilar akhir idan harfin da ba harfin mad ba ne shi ma yana zuwa a ƙarshe yana zuwa a ƙabilar akhir amma da harfin mad da zuwansa a ƙarshe da ƙabilar akhir to harfin mad ya fi wanda ba harfin mad ba zuwa shine yake cewa eh, wa ma harfu ne wa ja'a bil harfi al madd al akthar huma an gane wala farqa bayna al ya'i wal wawi fi sabri babu bambanci a gurin ya'un da wawa an gane ko shi harfin mad kowanne ana iya samun yawon a samu wawa kamar ne zuwa bakara al kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun kaga can harfin madda ya'un nan harfin madda wawa shi ya ce wa ja'a wala farqa al ya'i wal wawi an gane matakar harful madda ne tunda yawon harful madda ce wawun ma harful madda ce haka ba matsala idan aka samu yaun ta zo ta gaba ta zo da wawun da sun tafi daidai saboda mushakalar harful mad da daukan sa matsayin dangi guda haka nan bai kawo alif ba amma alif shi ma malamai sun ce tafiya su guda an gane ko har ma alif ta fi su zamantowa eh, harful madda tunda su suna zamantowa harfi da ba na bata ba suna zamantowa harfin lin suna zamantowa kuma harfin mutaharrikun wawan takan zo da harka da fataha ko kasara ko zamma ya'un takan zo da harka da fataha ko kasara ko zamma amma shi alif bai zuwa illa harfa madin kaga ya fi su salatan cikin madda to da idan hal wawan da ya'un malam zai ce la farqa bayna al ya'i wal wawi fi sabri haka nan ma la farqa bayna al ya'i wal wawi wal alif an gane ko haka nan ya zo a wannan eh, surat al-imran eh, can inda yake cewa ba kai ba iza menene da eh, ma'ana hum liyawmin lare ba fi wafiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun agawawun قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تخرج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الهوى وترزق من تشاء غير حساب هكذا تنقل ga wawan ga ya'un da alif da ka baina waɗannan salasa duk da cewa malam guda biyu kawo ma tafi su guda na'am ci sabri sabri shine asali asabri asali suna amfani da asabr gurin gangamewa istiqra'i da tabbu'i amma nan ya sun fassara shi da cewa fil asli ma'ana fil asala da haka idan ka ɗauko da yawon da wawon duk da ke su guda a gurin itibarin mushakala wa ha ana malai shi gani nan duk tamfili uki zimamahu gurin buga misalai zan buga ma misalai zan sauke maka linzami a ga linzamin duki da aka saki linzami da zan saka maka linzami sai don ka samu kawo yake to zan saka maka linzami da kawo maka misalai da Allah ka tamtuwa da fatan ka hau wannan abin hawan da aka saka ma lizamin sa a ga tafsiri mu buga misali kamar yadda ake sakar mutum linzami ya hau abu haka shi ma zai saka maka linzami ta inda za ka fahimci waɗannan abubuwan ka shige su ka fahimce su ka maka su daki daki la'allaka tutuha zalulan zalulan shine horarre abinda yake an hore maka shi bai da wahala cikin sauki an gane bila wa'ari ba ta da wahala ba babu wata wahala babu wata sarkakiya ka haushi ma'ana ba wahala ba sarkakiya ka fahimci misalan da zai kawo maka ga sunan كما العالمين الدين بعد رحيم نستعين عظيم المؤمنين بلا كبير كما العالمين كما العالمين لسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين kamar alami na dini hakanan addini maliki yau mai dini ba'adar rahimi bayan rahimi halittar alhamdulillah rabbil alamin sami arrahimi arrahmanin rahim sannan maliki yau mai dini kamar alami na dini ba'adar rahimi nasta'inu a gari tafiye su guda saboda harfin jar ne ana lura da ma qabla al-akhir nasta'inu nuno maliki yau mai dini nuno arrahmanin rahimi mimu idan sirat al-mustaqim mai mun amma ga abin da ake la'akari da shi shine ma qabl al-akhir an gane kamar alamin addini ba'da ar-rahim nasta'inu sai ce azimun yu'minuna azimun da yu'minuna an gane ko inna alladhina kafaru sawa'un alaihim anzartum am lam tunzirhum khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala anfusihim ghishawatun wa lahum azabun azimun shi azimun yu'minuna bila kadri ba gurbacewa ba ba gurbata al kudra ko kadar shine gurbacewa تجاوب ضحاة الضاف آوى وما ولد كبد والبلد يولد مع الصمد البري جيد وانا يا كامك الكركو inda eh, itibari ma qabla har ma qabla al-akhir rabbil alamin duk itibari ma qabla al-akhir kuma wala farqa bayna al-ya'i wal wawi fi sabr ya gama da wannan misalan su ne amin al-alamin ad-din ba'da ar-rahim nasta'inu alaihim yu'minuna bil qadri da yace saja wannan shine misalin harful akhir inda harful akhir ya zama harful madda an gane saja wadduha kaga wadduha wallaili idza saja ba wanda aka rabu ko ma kala kaga duk sun kare da alif alif to wannan yana daga ciki eh, wannan sai ce saja wadduha tarda wala sawfa yutika rabbuka tarda kaga duk sun tafi bugu daya sai ce fa'awa alam yajid ka timan fa'awa duk sun tafi da alif alif sai ce wa ma wala da kaga wannan wanda tafi ba da harfin madda ba wanda ya zo karshe da wani harfi ba na harfin manda shi ne la uqsimu bi hadha albalad wa anta ilmu bi hadha albalad wa bi hadha ba wa walidin wa ma walad shi ne wa ma walad kabat laqad khalaqna al-insana fi kabad, kaga wa ma walad laqad khalaqna al'insa na fi kabad, kaga da sun tafi da harfi iri guda guda to wannan ne eh, mushakala bi akhir harfin wa ma walad والبلد في والبلد أن بالتفيس أنقاني أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا في بالتفيس يولد أن أنقاني لم يلد ولم يولد مع مع الصمد مع الصمد البري أنقاني كنت أرد الصمد هو الله أحد الله الصمد ana asali aulu Allahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad kaga da yulad da samad kaga da sun kare da mushakala bi harfil abil harfil akhir to shine wannan yace albar da sunan Allah as-samad Allah shine as-samad kuma shine albarru. an gane ko inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim albarru shine mai sani an gane a sama da kuma wanda ake nufi da bukatu allahu samad wa allah wanda ake nufi da bukatu ma'allin shahid shi ne kaga da sun fito sai da ke kuma ba da harfin maddi fiye na zuru ولكن متن فهو الأخير بلا عسر وما بعد حرف المد فيه نذيره وان ليس من نذيري إرنسا تعرض حرف المد عند أن يزول حرف المد سيسك ذو إلي إيه بلا ذيو suka zo kowannen su yana da mushakala kowannen su yana da harfin mad kuma ayon suna karewa da harfin mad shine ma ba da harfin mad fihi naziruhu yana da dan uwansa to fahwal akhir wanda ake la'akari da shi shine na karshe wanda yake cewa awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun da la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun hakanan irin su inna wallahu alimun hakimun abin da alimun da hakimun kowannen suna da mushakala an gane ko kaga kowanne ya zama rasul aya akwai mushakala dama qablahu ya unne wannan ma ya unne an gane to amma anan sai a yi tunda sun zo su biyu to sai ka gina akan na ƙarshe domin ka gina akan na farko kaga na ƙarshen zai zama aya ɗaya sai zama ƙarshe aya sai ta zama kalma guda ce kalma guda aya ɗaya to sai ba ya ishi ba a so kalma guda ba ta zamantowa aya sai abin da zai ya ce abin da ya saba yadda da wannan saboda kalma guda ba ta zama towa aya sai wasu gurare tsiraru da zai kawo nan ne kalma guda ta zo aya kenan kaga da an san kalma guda ba ta zama towa aya in ka samu irin su wallahu alimun hakim ba ka tsaya wallahu alimun kamar hakimun shi kadai daga baya ga zama aya shi kadai zai zama ka gina aya akan kalma guda to shi ne ce ma fi fihi wa ma harfu mai harful madda fihi naziruhu ala kilmatin fa wal akhir shi ne na ƙarshen shi za ka gina alimun hakimun sai ka gina na ƙarshen shi ne ra'asu aya mhm. fawal akhiru bila usr babu wata wahala na ƙarshen za ka ɗauka alimun hakimun sai ka ɗauki na karshen an gane ko mhm. كما واتقى في الليل أقلا بنجمه تدلى وذل المسؤول يصل بالجذر نعم كما واتقى في الليل كما واتقى فأما من أعطى واتقى كذا أعطى التقى دي سنة دا مشاكلة كون يا كاري دا ألف ألف ya kace za ka rike a za tun akwai mushakala ta zama rasu aya kaga abin da zai saura wata kalma da ya ce kalma da ba ta zama to aya kaga misali kenan kama kama wata qafil laili aqna bi najmihi haka nan su mutum dalil akwai wa'annan huwa aghna wa aqna kaga aghna da aqna duk kaga sun kare da alif alif da ayat ta kawo an gane ko an haka wa abuka annahu wa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn dhakara wal unsa min nutfatin idha tumna wa anna alaihim nash'ata al-ukhra wa annahu wa aqda dauka aghna ka bata aya ta zama aya kaga abin da zai saura wa kalma ne kalma ta kuma la tasluhu an takuna ayata to kaga sai ka dauka nabiyin fa huwa al-akhiru bila usri sai ka dauki na karshen shine ra'su aya sai ka ce agana ba aya ra'asu aya bane akana tunda suna tare to ta karshen ita ce agana wa akana an gane ko haka nan ta dalla. thumma dana fatadalla kaga da dana da tadalla duk kowanne ya kare da alif alif idan ka ɗauka na farko shine ra'asu aya thumma dana ga abin da zai sauran na biyu kalma da yace kalma da la tasulu an da ayata to haka sai ka ɗauka fa huwal akhiru an gane ko wa ma harful madda fihi na wa ba'da harful madda fihi nadhiruhu ala kilmatin fa huwal akhiru bila usl an gane ko sai ku ce dana ba aya ba ce dalla nan ne rasu aya mhm. wa zul maf'uli yafsilu bil jazr idan ko yana da maf'ulin bihi ai kenan an gama na farko maf'ulin bihi dama idan ka gina shi kaga na yana tare da wancan kaga tunda akwai maf'ulin bihi kaga dole ka hada shi da wannan ba ka tsaya wa fi'ili ka rabe masa maf'ulin sa amma walau kana ba mu la yaqiluna shay'an wala yahtadun waka ce alo kana ba mu la ake lon daga ce sai a da wala haka ba zai ba saboda maf'ulun bihi na wannan fi'ilin ne sai zama na kara ba fi'ili da maf'ulun bihi kuma ka ce alo kana ba mu la ya ake lon shay'a kaga ba mu shagala inda sauran ayon sun kare da harful madda harful madda ya ce shayi a kaga ya rikici ya canza sun ya gane da harful madda amma ba kammal akhir ba su wancan na kammal akhir ne to zaka ka kaga wannan shi ya riga ya fidda kansa shine yafsilu bil jazri gaba ya riga ya yanke gaba ya nuna lalle ga inda ayat take an gane da ya ɗauki mafulin bihi shi kenan bai wa ka tsaya ma wancan an ka tsaya ka na farko ka raba fi'ili da mafulin bihinsa an gane idan kuma ka tsaya kan mafulin bihi ka watsar da mushakala to zaka shi ya riga ya bayyana kansa shine silu bil jazri yana rabewa da yankewa ya riga ya yanke ya katsaye cewa lallai wannan bai yiwuwa ya zama ra'atu aya shi ne wa zulma fa'uli ya fi sulubi jazibi na abu ka abuwa da hawan ayin fi kilmatin fara ba zai ra'a tsamin siya tinu sun hau ka abuwa da ha ya udu ila suratun najib an gane ko a fara'aita lalai ta walla wa a ba kalilan wa a kada ka ga a ba kalilan ka kalilan shi ne kulin haka an gane ko idan mun ba a yin ba a tsayawa na huwa agana wa akna saboda ya zama kalma guda to wannan shi ya fito fitowa kararraba ba wanda yana da mafulin bi an gane ko inda yake cewa wa aqa qalilan tunda an samu mafulin bihi to kaga mafulin bihin nan nasa dole ya nuna cewa bai yi wa kalmar ta farko da ta bada mushakala a tsaye akan dole sai a dabe fahwal akhiru an gane da biyan shi ne an gane ko a ba qalilan wa akda shi ne ka aqa biha sai yace wal ayu fi kilmatin fala qura aya a kalma guda ba a ganin ta baka isko aya kalma guda sai awwan da ke fala tura ghayra al aqsami ko gaira a si siwatti ne fil hasiri in ban da rantsuwa sai gurin rantsuwa da ɗinki ne inda aya take zuwa kalma guda wannan irin su irin su wanne ne eh, wadduha a ga wadduha kalma ce guda ta zo alaikum sala amma ka ga ya zo a gurin rantsuwa kafin suna karatu dan jiran a ce dan jiran kare shigo da magana wadduha aya ce ba minti biyu ba minti biyu kaga wadduha aya ce kaga ba a tsayawa eh, aya ce amma kalma guda daya ka ga kenan ana samun kalma ta zo aya amma sai a rantsuwa irin su wadduha ya ce siwattini sai dai attini attini ita ce ga rantsuwa amma kuma ba haya ba kaga rantsuwa irin su wattuwar kaga rantsuwa ne wadduha rantsuwa ce ta zo kuma aya guda kalma guda aya amma a wurin tsuwa amma banda irin su wattini wattini wa zaitun an gane kaga wattini duk da tana da mushakala kana cewa to ai ga irin su wannan jini. ita ma rantsuwa ce kuma bata zo ra'asi aya ba wannan jimi ba ra'asi aya ba ne ta kada da wannan jimi za hawa amma ga da bambanci saboda wannan jimi ita wannan fasilan ayoyinta sun kare ne da alif a gane wannan jimi za hawa amma wattin kuma ta tafi daidai da wanzu zaitun kaga tafiya zuba da amma ita bata zama aya ba irin su wakur wa kitabin mas'ur kaga sun tafi daidai amma wannan jimi kaga bai ta zama aya saboda ba ta da mushakala irin su wal mursalati urfa wal nazi'ati gharqa kaga wal nazi'ati ba ta zama to aya ai kasum ne kuma ya kamata zama aya da aya saboda ba ta da mushakala da sauran kaga mushakalar ta da alifu talwin ne to kaga an kace wal mursalati aya ba za ta yi mushakala ba to wannan shine malai yace wal ayu fi kilmatin fala tura ghayra aqsamin siwatin fi sabri fi hasri don takaita sai dai attin ka samu kalma guda rantsuwa kuma tana da mushakala da sauran ayoyin to sai ta zama aya sai dai wattini ita ce kadai ga ta kalma guda kuma tana da mushakala amma ba ta zama aya ba an gane shi ne fil haka nan wa awwalu ma qabla al ma'arij wata kaso daga cikin da aka samu kalma guda ta zo aya shi ne farkon surar da take qabla al ma'arij al ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waqi qablaha kafin ta wace sura ce alhaqa to kaga alhaqa ana da kalma guda da ta ba da aya alhaqa aya ita kadai amma malhaqa aya biyu ne ma da kuma alhaqa to kaga ne awwal ma qabla al ma'arij wat takasuri da kuma awwal ma qabla takasur kaga takasur alhaqu wa takasur ta sura ce qabla ha alqari'a kaga alqari'a ita ma aya ce kalma guda aya alƙari'a aya malƙari'a aya wa ma adraka malƙari'a aya an gane ko shine wa awwal wa awwal ma qabla takasur awwal ma qabla al ma'arij wa takasur ila wa fir rahmani guri na hudu da ka samu kalma guda ta zo aya shine suratul rahman guri na daya rantsarantsi da wacce ne amma da sharadin mushakala wuri na biyu awwal ma qabla al ma'arij tace suratul al-haqa wuri na uku awwal ma qabla takasur fil al wuri na hudu shine awwal arrahman an gane ko war rahman surat kalma ar a farkon suratul rahman aya ce kuma kalma ce guda ma ayatul khudri tare da ayatul khudri ita ce mudhammatan suna fassara ta da mukhadharratani ma'ana koraye masu yabanya shine mudahammata ne ba ga ita ce yake ne da asul kufri ita ma mudahammata ne kalma ce guda an gane ko kalma ce guda aya to wannan guda biyar ne aka samu inda aya ta zo والآية والآية بكلمة فلا ترى غير أقسام سوى التين في السبر وأول ما قبل المعارج والتكاثر اعلم وفي الرحمن ما آية القبر نعم ina ne manufar ya fa haza bihi eh, haza bihi halil fawasil hasilun wa fi ma siwahu an ya'tika bil fasli mm, wa haza fa haza bihi halil fawasil hasilun wadannan bayanai da ya maka da su ake warware matsalar fawasil shi ne haza bi halil fawasil hasil hasilun yahsulu an samu duk wata matsala ta wannan aya ce ba aya bace to da waɗannan ka'idoji ya zama na suna daidai wa hunna illa fi diwali diwaluha wa fi suwar al-qasr da saru ala qadari karfi kira musawa ya zama na aya ta yi daidai ta yi daidai da surar da take ciki idan sura ce doguwa to aya ta doguwa haka nan kuma ya zama na tsakanin aya da aya zama na tsawon su yana dan daidai wa daida ba a samun aya gajeruwa a cikin sura mai tsawo sai na biyu shine mushakala su tafi daidai ko daidai bi akhir harfin ko bi ma qablahu a gane ko bayanan da ya ka kawo ya fito waɗannan bayanai su ke haskaka maka su sa ka hanya ka gano da za ka warware matsalar kalma aya ce ko ba aya ba za ka gano ta wa fi ma siwahu nasbi atika bil fasri haka ne ko duk abin da yake ba wannan ba to nassi zai zo maka da bayani duk abin da in kaga an saba ka'idan nan to sai ya zo da nasi. an gane ko kama a surata daha aka ta an fa fi min al-yammi shi ma haka shi alhalin suratul haraka kare ne da alif al-maqsur ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tadbila mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula daga can sai aka ce fagashiyahum min al-yammi ma gashiyahum kaga ne kaga ya saba mushakala to amma an samu nassi akai shine annasi atika bil fasl haka ne da yake to zalika adina Allah ta'ulu kaga Allah ta'ulu aya da halin ba ta saba mu sha kalar ayatu suratul nisa sun tafi ne da alifin alifin tanwin alifin tanwin inna allaha kana alaikum raqiba an gane atun ne sai ta ma amala wala ta tabadala khabisa bi la ta kulu amala ila amalikum innahu kana huban kabira da alifin tanwin suka ta tafiya amma da aka zo nan sai aka ce zalika adina allah ta'ulu kaga allah ta'ulu ya saba mu mushakala to irin wannan ne ce annasri atika bil fasri nassi ne zai zo maka da bayani shine alfasl hmm? wa ishkaluha tajluhu ashkaluha fa kun bi tumiziha qabban la'allaka an tubri hmm, yace wa ishkaluha tajluhu ashkaluha kaga hikima da balaga da salon magana iskal shine matsala an gane ko a ce fihi muskila shine iskalin muskilan da ake samu ga ayoyi tajluhu ashkaluha ashkal su kuma shakar kala-kala ire-irensu wato muskilolinsu ire-irensu za su warware maka su an gane ka samu muskila anan ta sai ka duba sauran a wani guri ya aka yi yadda aka yi a can ta sai ka kawo shi da sai ka ga kawo warware shine iskaluha tajluhu za ka yaye shi iskaluha da haka kun bi tamyiziha tsabban ka zaman to haziki shine tsab hazikul mutqinu fi amali shi ake kira tsab ka zaman to haziki ne ingantawa mai rarrabewa la'allaka an da fatan ka iya gane su ka warware su ka barra an ta kanka ma na ka dangame su shi ne an tubri kuma baina kuma baina ashkali tanasibu na dirin yulfa tamaman kan walbadi ya wani ne gurin tsayawa kuma baina ashkali tanasibu fasilun ba a samun fasil baina ashkali tanasibu ta tafiya daidai alifin tanun na suratun nisa daga suna ta tafiya da alif alif alif sai ka zo ka samu wata ta gitta kuma ba mai irin wannan ba yace to ba a samu sai dan illa nadiran su irin wannan zalika adana Allah ta ulu da ba su da yawa da irin su ba gashiyahum min al yammi ma gashiyahum yace illa nadiran wa ma baina ashkali tanasib ashkali ire-iren su ire-iren sun harful ne suna ta tafiya da ire-iren su huruful mad idan harfutan eh, wannan ne alifin ma tanwin ne shi ma suna ta tafiya da ire idan shi ba ka samun fasilun wani ya zo ya shiga cikinsu illa nadira wa ma bayyana ashkalit tanasib fasilun siwa nadirin sai ga nadir ya yati yulfa tamaman kamar bane za ka isko shi tamaman gashi nan kamar yadda wata yake shi ma za ka gano shi lallai wannan nasi aka samu shi yasa aka saka aya inda ba da nasi ba da zai yi wa ya zama aya domin bai tafi daidai da sauran ba an gane shi ne ba bai na ashkali ta nasu bi fasilun siwa na jirin yulfa tamaman kamar badir ai kamar badir irin wannan ma shi kira ma azza'ida an gane ku ce ma azza'ida kamar badiri ai kalbadiri Allahu alam to nan ne gurin sai sai mu tashi ma'anar aya wal ayatu min ma'anar jama'ati aw minal alamati alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ka kawo karatun da lokaci zai fitan kuma ba sai mun ne insha Allah yawa Allah ana ɗaukar karatu ne. Ana ɗaukar karatu ne ko magana